maharan a cewar wani malamin makarantar sun shigo ne suna harbin kan mai uwa da wabi inda nan take suka firgita kowa daga nan suka fara aika aikar su na bar waya cikin ofis ina hituwa zan kira wani da mai da aike shi sai na ga ana gudu sai ga yaro na ya rike ni sai kawai aka ce ga sunan to ban ma koma ofis da wayata da komi da system ina ni do ofis ne basu ne ruga ne cikin makaranta So wasu yara sun tsallaka fence waɗanda suke laɓe da can inda a kowa ya fake. Ya ce sun ga sanda yaran da suka dira sun ga masu cikin 'yan bandits ɗin sun bi yaran sun kamo. Sun bi su don suka tsallaka fence ɗin. Amma su 'yan sanda gaskiya al'amari sun yi ƙoƙari. Don kasancewa su ne yasa abin bai ɗauki lokaci mai tsawo ba. sun yi kokari amma kuma abin an rinjaye su wallahi bayan aradu ta ruwan sama wallahi ban taba jin kukan bindiga duniya irin ta ba wallahi yadda sun ka zo da yawa da bala da confidence wallahi babu mai iya tunkara su yan sandan ma da haka sun yi kokari don sanadiyar yan sandan abin bai dauki lokaci irin haka nan ba amma dai gaskiya sun kashe an ce don ni gaskiya inda na kwanta na gudu da sauran wasu ɗalibai nasa su cikin wani gida na kwantar da su na hana su magana na ce su dai ta addu'a suna hasbuna na wani yawon wakila haula la quwwata illa billah na dai ta abanga yana kulin nasu kuma sun biyo har daidai ta da muke wallahi Allah ne kawai abbe ba su iko ba kuma sun yi hali sai nace su kwanta su bari sai in yi ta ne ta ne ga sauran mutane ne sauri ni fito wani daga cikin iyayen da ke da yara a wannan kwalejin ta gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri Malam Abdulhamid ya ce suna cikin tashin hankali saboda rashin ganin yaran su kuma ba san halin da suke ciki ba To a halin yanzu dai kut da abin ya faru dai aka ce mai gatun sun kora su daji a wa shanu mun ka tashi mun kawo babura mun ka je can ko da mun ka je mai makaranta kasa kasa haka nan yara suna guje guje cikin makaranta. To daga cikin akwai yan primary school ciki da yan secondary school duk malaman sun dauke sun kai sun gidajen sun sun ruhe wanda ba su samu sun dauka ba. To mun ka ce to a bude mun su mu gane su to an kasa sako su gaba dai muka bincika mu ga yaran mu ba. To muna nan cikin wannan hali yanzu da sai aka ce mana kuma in the next 15 minutes wai za a kawo sojoji za su na jirgin sama zai zo. Dan majalisar dokoki ta jihar bi mai wakiltar karamar hukumar mulkin yan gaski adamu muhammad birni yawuri ya ce isan maharan a makarantar sai da suka fara aron gama da jami'an da ke tsaron makarantar kafin su fi karfin su su shiga cikin makarantar ya gaya mun cewa sun yi uba faɗin ne har sun yi wasu dalibai amma su kalli ba san ko da ba ne sun ma an shi mota nasu suke maza da mata ne a ɗaliban makarantar yanzu haka ga munan stranded shi kuwa dan majalisar wakilai na tarayya mai wakiltar mazabar yawuri shanga da yan gaski wanda yankin sani abin ya faru dr yusuf tanko sununu ya nuna damuwa akan rashin tabaka komai tun lokacin da maharan suka shiga ga yankin makon da ya gabata har suka dawo a wannan lokacin da wannan aika-aikar wannan abun gaskiya akwai tashin hankali kwaran gaske har ma dai a ce sun zo yan kwanaki biyar da suka wuce wannan kaga akwai abin nan halin da ake ciki yanzu ƙauyuka kusan goma zuwa sha biyar sun bar wajajen da suke sun koma cikin garin yawuri idan yana son yi kira ga gwamnatin tarayya cewa ya kamata a gaggauta samar da rundunar 'yan eh, sojoji da sauran jami'an tsaro da za su tsaya a wannan daji. Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi amma dai kakakinta bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Dama jama'ar yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jihar ta Kebbi sun jima suna kira akan a kawo musu ɗauki saboda halin kunci da suka tsinci kansu ciki. satar ɗalibai dai a Najeriya na ci gaba duk da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi domin shawo kan matsalar rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.